الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله yana mayar musu da izgilinsu wanda suke yi wa muminai sakamakon irin ayyukan da suke yi don haka a nan duniya aka gudanar da hukunce-hukuncen muminai a kansu amma a lahira sai a saka musu da kafircinsu da munafincinsu haka Allah yake jinkirtawa kafirai don su zarce cikin batansu da ɗagawarsu su dawoma cikin ruɗani da kai kawo